shi da wannan kuduri da majalisar dokokin tarayyar najeriya na wakilai ta wa hannu ko amincewa da shi ya tanaji hana sayarwa da kuma amfani da leda bagi a kasuwanni da kuma sauran gurare da ake hada hadarsa a fadin tarayyar najeriya yan majalisar dai sun bayyana cewa sun dauki wannan mataki ne domin kare muhalli da ake kokarin yi ba ma kawai a najeriya ba har ma sauran kasashen duniya musamman idan aka yi la'akari da illar da leda ke haifarwa ga koramai da tafkuna da kuma ƙasa yanzu dai wannan doka na bayanin cewa duk wanda aka samu ya karya wannan doka na amfani da leda a najeriya to za a ci shi tara na kusan rabin miliyan na naira ko kuma a tura shi gidan yari domin zaman kaso na shekaru uku ko kuma a haɗa masa taron da kuma ɗauri haka su ma kamfanoni masu sarrafa ledan za a ci su taron naira miliyan biyar to koya masu amfani da ledan suka ji game da wannan doka da 'yan majalisar dokokin najeriya suka amince da shi eh to ra'ayina a gaskiya a karanta ledodin yana da kyau saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin saboda siyowa ledojin kusan yana rage mana yan ribobi akan kayayyakin namu inda gwamnatin za ta yi haka kuma ya zamanto ko da ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su yi kayan ledoji masu kyan to hakan yayi sai dai kuma wasu masu sarrafa ledan suna mai cewa za su shiga wani hali na kakani kayi kamar da malam ibrahim mai leda ya shaida man kana muhalli daga gurbacewa ba sai an hana masu leda yin leda ba gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago ba mai shago ya bada leda kyauta ba sabili da ba da ledan da ake yi kyauta shi ne ya sa mutane suke watsar da ita ko'ina. ina. To ko ne illa amfani da ledan ke da shi a tsakanin al'umma da ma duniya baki daya tambayar kenan da naiwa Malam Muhammad Sani wani masanin kimiyya da ma'adinai. Yawwa illan da take da shi ga muhalli shine tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko'ina. ina. Zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba far diddigewa za ta yi ba. za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yadda ƙasar take tsare yadda Allah ya tsara ta in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi tana gurɓata shi in kuma ba a ƙasa ta faɗi ba ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare yawanci in ka dubi magudanan ruwa zaka tarar cewa lejoji suke cunkushe su musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai karfi in ka dubi yadda magudanan ruwa ke cushewa da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba da ledojin suke cushewa tunda ledojin ba narkewa suke ba to wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya kuma ya tsaya kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba in an kwashe su je sitin za a sake zuba wani. ledar yau da kasan an yi amfani da ita shekara biyar shekara bakwai takwas goma in ka je watakila inda ke yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tara har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba yanzu dai idan har aka fara amfani da wannan doka da yan majalisa wakilan suka amince da shi to la shakka za a kawo karshe ko rage amfani da leda a sassa daban-daban na Najeriya abinda kuma A masana kimiyya suka yi ittifakin cewa na ɗaya daga cikin illolin da yanzu haka muhalli ke fuskanta a duniya baki ɗaya babin Shifrin Murya amurka daga Legas.